gatanan gatanan ku tatsuniyar eh, zoben sihiri wanda duk matar da ta ɗaura sai ta auri sarki a tsakiyar garin gano, wani shahararren ɗan kasuwa ne ya ɗaga zani guda ɗaya a hannunsa ga lasifika na a bakinsa ya ku jama'ar wannan gari na kainuwa wannan zani nawa zani ne na musamman babu irin zakaf a cikin kasuwan nan duk matar da ta ɗaura wannan zani sai ta auri sarki ko ko kwanto babu wannan zanin na musamman ne kudajen haka sai wasu 'yan mata guda biyu da suka zo za su wuce ta gaban shagon suka taraf suka tsaya ɗaya cikinsa ma har da sarki guda a ɗaura zani a ɗauri sarki ai nan da nan idanuwan suka fara haske daga can nesa akwai wasu masu aure su ma juyawa suke suna kallo har da buɗe baki wasu zawara su ma kafin ka ce mai wannan maganan nan talaspika ta karaɗe kasuwa mata sun fara taruwa ganin mutane sun taru sai ragowar maza ma suka fara zuwa su gani me yake faruwa wasu makotan shagon nasa su ma lekowa suka fara yi wasu ne masa kallon tausayi yanzu idan matar sarki ta ji ba zuwa za ta sa a kama shi ba har wani ya dinga cewa za a auri mijinta ƴaƴan sarkin ma ba za su rabu da shi ba wasu kuwa su ne masa kalla a lallai wannan ya iya kasuwanci ga shayi ya tara mutane to wasu kuma su ne masa ma kallon kamar ƙarya yake amma dai abin ka da mutane masu bukata kafin ka ce me wannan mata sun tara a waje ina mai tabbatar muku da cewa wannan zani da kuke gani ko kalli zanensa ku gani kun taɓa ganin irinsa in dai aka ɗaura shi to za a auri sarki maga in ma a nan shago shagona yake idan bai faru ba ku dawo nan nan aka samu wata ta bigi kirci nawa ne nawa za a sayan min da shi jin haka sai ya fara murmushi to tun da yake dai dukkanin mu yan gari ɗaya ne a garin kaino muke zan yi muku sauki silalla dubu arba'in kawai nake so a bani a wannan zai jin cewa zanin ya yi tsada zani baya wuce salalla ɗari biyar dubu ɗaya amma har dubu arba'in sai da dama daga cikin matan suka fara ja da ba amma duk da haka aka samu wata ɗan gidan attajirai ta fito ta bige kirji ta ɗaga kuɗi daga cikin zakarta ta miƙa aka bata wannan zani nan da nan matan suka dinga kallanta wasu su ne mata kallon kishi wasu suna tunanin ina ma su ne wasu kuma suna ganin anya ku bata asara ba haka dai ta to gida tana zuwa sai ta fara lissafi a cikin ranta kada ma ta je ta bayar da wannan zanin a ɗinka mata a canza mata wani ya zamanto cewa bata auri sarki ba kuma kada ma ta ci gaba da jira matar sarki ta turo a zuwa kwace wannan leshi saboda haka kawai ta yanke shara ita ma ta ɗinka abinta ta ɗauko almakashi bata taɓa ɗinki ba ta ma sanya ake amma kawai ta yanka ta ɗaura zanin kun sannan riga kuma ta ɗan fara sassaƙawa da irin alluran nan ma ta gida ta sa zari ta ɗiɗɗinka kwata-kwata kaya ba su kyau ba baba ta ta gani to yau kuma ɗinki ake koya yarinyar nan ta gyaɗa kai baba da bata ce komai ba ta wuce ta san cewa yara masu tasowa da suna irin wannan su ta da abubuwa da suke so su koya Aikuwa da safe ta kammala ta sa riga riga kwata kwata ba ta kyau ba amma da haka ta yafa aiki ta daura zanin nan ko kalmashe shi ba a yi ba ta ya unguwa ta san cewa dai zuwa yanzu ta tabbata za ta auri sarki Aikuwa haƙarta ta ya cimma ruwa a ranar da daddare aka zo aka kwanwa ƙofa ta fito da sauri tun ma kafin mai gadin ya fito ta san cewa da wakai za ta gani manya-manya sarkin garin ya turo a zo a gaisa da amaryarsa sai kuma tana fitowa sai ta ga jakuna ne irin jakunan nan ne da suke ɗiban yashi mangala mangala jakuna ne guda uku ɗaya daga cikinsu ma ya riga ya tsufa guda biyun ne masu ɗan ƙwari ɗaya kuma ƙarami ne kamar irin jakin alfadarin nan sai kuma wani datti da tsoho a ciki da yake tuƙa su suna haɗa ido dattijon ne ya murmushi sannu 'yan mata 'yan mata kyawawa ni sunana sarki kuma na fito ne daga ƙauyen garin kainuwa na yi mafarki cewa ke zan aura ko da jin haka sai fuskar wannan budurwa ta canja sunanka sarki ka yi mafarki ni za ka aura ka fa haifi mahaifina ba kai kana da hankali kuwa nan da nan ta fara kumfar baki tana masifa wataƙila 'yan baƙin ciki ne da ba sa so ta auri sarki da hankali na da gaske nake ina mai tabbatar miki da cewa ke zan aura kuma suna na sarki kuma duk mafarkin da ne gaskiya ne shine ma yasa na zo kafin ma lokaci ya ƙure mu fahimci juna gwada aka sai ta banko kofa ta shiga gida tana huci mutumin nan bai tafi ya ci gaba da kwankwasa kofa daga karshe dai ta fito ta ta bala'i amma ya tafiya har sai da mahaifinta ya fito yana fitowa mutumin nan ya gaya masa cewa shi fa mafarkinsa gaskiya ne kuma tabbas sunansa sarki kuma an ce a nan gidan zai aure gidan kuma ita kaɗai ce kuma yana ganin ta ma ya gane ta dan ya ganta a mafarki baban wannan yarinya ya ce ina a yi wannan hauka ne ma ya bace masa daga kofar gida sai dai kuma ana cikin kiki kakani sai ga ɗaya daga cikin 'yan kasuwan nan da suna wajen akai komai ya zo wucewa yana zuwa ya tsaya to me yake faruwa ya tambaya baban yarinyar ne ya kwashe da abin da yake faruwa ya gaya masa ya kuma ce in fa bai bace masa da gida fa ba zai sa a zo a tafi da shi shi ko na dan kasuwa shiru ya ce to fa gaskiya gashi gashi gashi gashi gashi abin da ya faru a kasuwa kuma dai dama shi wannan mai shago da ya daga zani ya ce za a auri sarki amma bai faɗa ba sarkin na gaske ne ko na suna daɗin daɗawa kuma bai faɗa sarkin wani gari ba amma dai yarinyar nan ta biye ƙirji ta ɗauki silalla har dubu arba'in tasi jin cewa ta ɗebi kuɗaɗen sama ƙure ta je ta siyo wani zani wai saboda ta auri sarki sai ya je ciwo a cikin ransa ya na ya juya kalle ta yana fushi to kada dai manta a danna mana subscribe na wannan tasha domin jin wasu tatsuniyoyin nan da na ya fara tunanin hukuncin da zai mata mahaifin har wani ma ta ce eh, eh, eh, sarki take so ta aura kuma saboda shashanci ta je ta ɗabi maƙudan kuɗinsa tun da haka ne tun da dai ke ba za ki dinga yin shawara da mutane ba to ku zo aure zan ɗaura muku jin haka kawai sai yarinyar ta zube a ƙasa baba dan Allah ka yaƙuri wannan wannan tsohon ta buɗe baki tana so ta ce ya girme ka sai kawai baban nan ya wanka mata tafi Babiyar da ta iya yarinya nan tashi ta gida ta tafi tana kuka ta ta gaya babata baba ta fito tana ganin sa ya yi sa'an kakanta amma bai girma kakanta ba har wani aje shi ne zai auri ɗakta eh, mai gida ina ganin ba a son aikin fushi ka tsaya mu tattauna yarinyar nan har yanzu girma take ba ta da isasshen hankali shi yasa ta aikata abin da ta aikata kai mata afuwa ina baban nan ya tafi shi nan da nan aka je aka samu ɗan kasuwan nan ɗan kasuwa ya ce to fa shi dama ya ce sarki za a aura kuma shi ma haka ya gani amma bai san wani sarki ba ne na suna ne ko na gaske kuma wannan mutumin da ya zo sunansa sarki nan da nan dai aka rasa yadda za a yi aka yi ta ba mutum haƙuri tsohon ne ya ce ina shi fa ya fa gama ta babu inda zai je ya gama ta da ƙarshe dai sai da magana ta kai kunnan sarkin garin kainuwa da farko da aka gaya wa sarki dariya ya ta yi ita kuma ta sarki ta ta fushi har wani ma dama 'yan matan garin nan so suke su auri mijinta bata sani ba daga ƙarshe dai sarki ne ya raba takaddaman nan da ƙyar ita kuwa wannan budurwa ta ga ta duk garin sai da aka yi mata dariya duk da yake bata auri wannan tsoho ba amma dai haka sai da ta shiga tashin hankali kuma yadda aka ba tsohon nan don kuɗi sannan ya haƙura duk da haka in ya ganta matarsa yake cewa ƙurunƙus ɗan kan ɓera